أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara rayuwar mu ta jiyo zuwa ga wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka shine wata na Ramadan da ɗaya ga wata muna godiya ga Allah da ya kawo rayuwar mu zuwa wannan lokaci saboda sahabban mamman Allah kuma da kullum malamai suke karantar da mu suka roƙi Allah ta'ala da ya kawo rayuwarsu zuwa ga wannan wata ɗin domin falala da wanda rayuwarsa ta kawo a cikin wannan wata yake samu a musani cewa wannan wata wata ne wadda yake cike da albarka da daraja da falaloli amma ba kowa zai dace da samun waɗannan darajoji da falaloli ba sai wanda ya matsa wa kansa sai wanda ya kokari da aka malamai suka ce a cikin wannan wata akwai mu'amala kala guda biyu akwai mu'amala nau'i biyu akwai mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa akwai ko mu'amala tsakanin bawa da bawa to ana so kowane ɗayan mu ya yi ƙoƙari waɗannan mu'amaloli guda biyu yaga cewa ya kyautata su don samun fa'ida mai fa'idar da mutum zai samu idan ya kyautata wannan mu'amala ɗin shi ne wannan watan gaba ɗayansa kwacakon ɗinsa Allah ya yi shi ne kuma ya kawo shi cikin mutane don yi wa mutane gafara to mu'amala da za ka yi da ubangiji akwai sabuba da za ka riƙa za ka iya samun gafarar Allah mu'amala da za ka yi tsakaninka da abokan halitta akwai mu'amalolin da za ka aiwatar a tsakaninka da mutane za su iya zama dalilin samun ainihin mai gafara a wajen Allah a taƙaice dai ya zama mana waiwaye a ɗan tafiya za mu taɓa kaɗan daga cikin mu'amaloli da ake so bawa ya ƙulla a cikin wannan wata tsakaninsa da mahalicci wadda idan ya riko da su su kuma za su zama masa dalilin samun mai gafarar Allah yana daga cikin mu'amalar ɗan adam zai rika a wannan wata ya samu gafarar Allah yin azumin kansa azumin watan ramadan duk wanda ya yi shi ya kiyaye shi game da aka ce mai azumi ya kiyaye azumi to azumin zai zama dalilin mai samun gafarsa a wajen Allah ga shi akwai bukatar moyi mu'amala ta azumi tsakaninmu da mahalicci ta zama kyakkyawar mu'amala da zama mu'amala wadda za ta isar da mu zuwa ga samun rahmar Allah shi sa wani mai hikima yake cewa shi wannan wata na ramadan ya ce wata ne mai albarka wata ne wadda aka saukar da alkur'ani a cikinsa wata ne wadda ake so mutane su yawaita ƙoƙari a cikinsa sai ya ce mai ya ce ya zallabe ma kafafin zambo fi rajabi hatta a sarrafa fi sha'ar sha'aban a ƙafa a zalla sha'ar sha'aban ramadan فإنه شهر قرآن وتصبيح فصبح فيه مجتهدا كم كنت تعلم ممن سام في سلفه من بين أهل وإخوان وجينار أفناهم الموت واستبقاك بعدهم قال cewa ya kai wannan. wadda yake zunubi yake saƙon Allah a tsawon shekara yana ta saƙon Allah har yi a watan rajab bai tsaya ba har watan sha'aban ya zo bai daina saƙon Allah ba ci tufa ga watan ramadan ya zo ka sani shi wannan watan fa innahu shahru qur'anu na tasbih shi wata ne na karatun alkur'ani da kuma tsarkita ubangiji wata ne da ake so ka yawaita zikirin Allah wata da ake so ka yawaita ambaton Allah wata da ake so ka yawaita ayyukan ya yace fasabbih fihi mustahidan yi tasbihi a cikin wannan watan kana mai kokari sai ya bujiro maka da wani abu kamar tambaya ce kan kunta ta'lamu mimman sama fi salaf ce da yawa kasar wanda suka yi azumi a baya sai gaya maka irin mutanen da kasar a baya sun ilmace min bayni ahalin wa ikhwanin wa jiranin ita tsakanin mutanen gidanka ko mutanen gidanku sun ahal a gidanku yanzu kila wani ya rasu wannan watan bai ya same shi wa ikhwan da yan uwa dangi wani a cikin dangin ko ne ya rasu rayuwarsu su ta kawo wannan mutum wa jiran da makwabta wani makwabcinka ne a ofis wani makwabcinka ne a anguwa wani makwabcinka ne a gida wani makwabcinka ne a wurare daban-daban amma ya rasu kai Allah ya ka wannan wata shi sa ya ce a mutu mutuwa ta karar da su wasu bakaka ba kai kuma Allah ya wanzar da kai bayan wa'incin dangi guda uku sun tafi kai Allah ya baka dama ka ci gaba da rayuwa sai ya ce utul kitab to tunda Allah ya maka wannan ka karanta littafin Allah kar ka wasa isa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan watan ramadan ya shigo sukan yi mai sukan yi karatun alkur'ani shi da mala'ika jibrilu su maimaita su maimaita su maimaita da haka ana so mu yawaita karanta alkur'ani kar mu zauna ba mai to azumtan watan wanda Allah ta'ala ya umarni da ayi wanda ya azumci watan hadisi muttafaqun alayhi ruwaya daga Abu Huraira yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana duk wanda ya azumci wata ramadan kasancewarsa mai imani kuma yana mai neman lada za a gafarta musu zunubansa akwai bukatar mu ta mu'amalar mu ta azumi tsakaninmu da mahalarci yaya wannan azumi zai zama dalilin samun gafararka a wajen Allah sai ya zan duk ka suna azumi kunnanka yana azumi idanunka yana azumi bakinka yana azumi hannunka yana azumi kafarka tana azumi farjinka yana azumi duk wata gaba daga cikin gaɓoɓi na jikinka sai sun gam suna azumi lokacin mai azumin da ya zama ka mai amfani saboda ka ƴan uwa lalle wannan ya daga cikin mu'amala wanda bawa zai tsakaninsa da mahalicci ya samu gafarar Allah mu'amala ta biyu akwai mai yin salloli a cikin watan kamar tarawih kamar tahajjudi kamar abin da ake kira qiyamul layl tun daga farkon watan har ƙarshe ana so kowanne musulmi ya yi ƙoƙarin raya wannan dare wayannan dare guda talatin ko ashirin da tara ba zama masu ƙoƙari ƙarƙashin wancan hadisi da muka karanta na imamu abu hurara akwai gaba a ciki yana cewa man kama ramadana imanin wa tisaba kuma wancan ya ce man sama wannan kuma ce man tama wadda ya raya darare na watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada ce za a gafarta masa zubansa Shekun ga watan ramadan wata ne na mu'amala tsakanin bayan allah da ubangijinsu wadda duk ya kyautata mu'amala tsakaninsa da mahalicci to zai samu ladan da ake samu kuma zai samu daraja da falala da martaba da ake samu da duk mutumin da ya kiyaye wannan abin da ake bukata ɗan adam ya kiyaye da aka yi kuwa mu yi ƙoƙarin kiyaye mai abin da aka ce mu kiyaye a cikin wannan wata ba don komi ba don mu dace da ainihin mai gafaran Allah ta'ala yana daga cikin mu'amala da ɗan adam zai daga tsakaninsa da mahalicci a cikin wannan watan bayan ya yi azumin ya kuma kiyaye ainihin mai ainihin dararensa ya yi ra'aya su ya yi ibada a ciki ya dinga karanta alkur'ani ya dinga karanta alkur'ani karka zauna ba ka karanta alkur'ani ce a shekara har ta je ta zo a ce ba baka sauƙi alkur'ani to a wannan watan ya kamata a ce ka sauƙi alkur'ani aƙalla ba a kasar ba a ce ka sauƙi mai sau goma sha biyar ibada kowane bayan kwana uku ka sauke Qur'ani kenan kullun kowace rana ɗaya za ka izo nawa izo ashirin a ga an kai wannan ta yi ƙoƙari mu je mu kana tarihin sabai sai na usman yana wuturi da alƙur'ani raka a ɗaya zai tashi ya yi da alƙur'ani tun daga farkonsa har a cikin dare don neman mai yaddar Allah kuma me yasa suke yi suke karanta alkur'anin nan musamman a cikin watan ramadan saboda annabi ya ce wanda harafi ɗaya da ka faɗa a cikin alkur'ani ka da lada goma wanda lada goma za a ninninka shi zuwa ninkin ba ninki idan ka kaddara a lada goma aka baka kawai harafi nawa a cikin alkur'ani ayoyi dubu shida da ɗari shida da sittin da shida da kowace aya harafi nawa za a samu a ciki ta gaba ƙarni yawa alada kake da shi ba sannan ko ku sani yana daga cikin falar da za ka samu alƙur'ani zai zama dalili tsirar ga gobe alkiyama na Allah ya ce idan alkiyama ta tsaya suratul bakara da ali imrana za su gabata gaban ubangiji za su nemi ceton bawa a mutumin da yake karanta alkur'ani Eh? kuma wani hadisi manzo ya ce iqra'ul qur'ana iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi karanta alqur'ani ku bayin Allah kar ku yi kasa a guya ku karanta domin du mai karanta alqur'ani alqur'anin zai zama mai cetonsa gobe gobe alqiyama kar mu zama burin mu duniya ne a'a dan adam an fi so ya zama ko da ka da buri a wannan rayuwa ta duniya amma ya zama burin da kake wa duniya shine ka samu abin da zaka kare mutuncin kanka ka iya wa Allah bauta idan abinci ne zai zama matsala a gare ka Allah ya hore maka hanyoyin da zaka nemo abinci da ka same su sai ka zo kai wa Allah ibada karka yadda ka samu abin da zai kan ka tambaye ka ga yin bautar Allah ka ga ana so mutum ya karanta alkur'ani imam malik Allah ya ƙara mishi daraja Allah cike shi da rahama an hakaito cewa imam malik idan watan ramadan ya kama ya yace tarakal haditha sai ya bar ilmin hadisi da karantar da shi da komi nasa me yake yi sai ya koma karanta alkur'ani da me ya dafa abinci a biyo mutane iya abin da yake kenan kuga shi kenan wannan wata ne da ake so ka yi mu'amala kyakkyawa tsakaninka da mahalicci kuka sabe saboda sun fahimci maganar hadisin manzon Allah hadisin kudusi disi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ce Allah ya ce kullu amali li bani adam kowanne aiki da ɗan adam zai yi nasa ne illa sau sai azumi yace asomuli ce azumi na wani wa ana ajizi bai ita ce kuma ni zan ba da lada a kansa Tashi kunga ana so mu mu'amala mai ƙarfi mai girma a wannan watan tsakaninmu da mahalicci don mu samu tsira saboda manzan Allah ya tabbatar maka cewa cikin hadisi wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya daga abu huraira abu huraira na cewa idan watan ramadan ya zo mannan allah zai zo ya cewa sabbansa ja akum shahar ramadan ce watan ramadan ya zo muku shahar mubaraku wata ne mai albarka fihe al kuran an saukar da al-kur'ani a cikinsa to sai fara faɗan kuma faralolin da suke ciki daga ciki sai ce duk wanda ya yi azumi ya kiyaye azumi ya abin da ya kamata za a ƙyanta shi daga wuta zuwa gidan aljanna daga cikin abin da annabi ya faɗa ya ce wannan wata mai albarka tuftahu abwabul jannati samani ana buɗe ƙofofin aljannan nan guda takwas gaba ɗaya su wa tughlaqu abwabun nira kuma ana rufe ƙofofin wuta gaba ɗaya su guda bakwai duk za a rufe su muke ne nuna mana cewa wadda ya kokari zai samu gafarar Allah a cikin wannan wata da haka yan uwa mu yi kokari mu yi mu'amala mai kyau tsakaninmu da mahalicci in mun yi mu'amala mai kyau tsakaninmu da mahalicci za mu samu mai daraja da ɗaukaka a duniya da lahira don a duniya ma Allah zai daga darajar bayan Allah nawa wadda suke wa Allah ibada yanzu ba sa nan amma Allah ya bar ambatansu a duniya babu ranar da za ta fito ta faɗi ba ambace su sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba ba wai don kawai abu na a saboda tsabagen ƙoƙari da suke wajen ibada ne da riko da suke da abin da Allah ya ce a yi riko da shi da aka mu ma mu yi riko da abin da Allah ta'ala ya ce mu yi riko da shi mu zama masu ƙoƙari a cikin wannan watan Allah ta'ala ya ainihin karɓa mana kuma ya gafarta mana to kun ga wannan mu'amala a taƙaice tsakaninka da mahalicci kenan tana zama dalilin samun gafara yana daga cikin mu'amalar da ake so mutum ya kiyaye a cikin wannan watan tsakaninsa da mahalicci ya nemi inda daren lailatul ƙadar yake ya nema ya ta kokari da aka za ku ga sabai su wata guda su ke raya ba sa keɓance wata rana su ce a'a ai an ce a hadisi ranakun da ake tsammanin daren lalatar ƙadar su ne ranakun da ake kira mara tun daga sha tara, ashirin da ɗaya, ashirin da da da da da uku, biyar, tara, aka wani wa'annan ranaku da yadda fitowa sallah shi zai ɗale ko to masu neman daraja ai ba dale suke ba duk gaba ɗaya suke haihuwa su hau ina duk inda aka je da su a ciki sai za su abai suka sha gaban kowa komi da su a ciki misali sai da bakar an ce ƙofofin aljanna guda takwas zai shiga da kowace ƙofa yake su me yasa ya da ƙoƙarinsa kowace ƙofa ya yi ƙoƙari ya cika ka'idin da ake shiga aljanna ta ita inda cikin mun nan wake ya cika guda ɗaya eh kaga kenan muna da sauran aiki shi guda takwas ɗin an bayan tabbaci zai shiga ta kowace ya kuma ce haka ba ta illan ta kuno mitan ku kamanta in ba ku zama irin su ba inna tashabbuha bil kirami falan niya da mutane masu karamci akwai kira a ciki in ka ce za ka kwatanta abin da sabbin manzon Allah su yi ta bangaren ibada ko za ka kwatanta amma idan ka ce ai aka baka labari sun yi kaza sun yi kaza ka ce Allah ka ba mu albarkacin su ina da saura su da aka ba su labaran sauran annabawa ba can suka Allah ba su ne ba albarkacin ba fita suka yi suka yi aiki to da aka yi su suna kokari su yi mai su samu sadafa tsakanin su da kowace gaba da aka tabbatar cewa ana samun tsira a ta da aka mai kokari mu samar wa kanmu wannan gaba ɗin ta daren lailatul qadar mu'amala ce tsakaninka da mahalicci ku duba matar da ta rayu gidan annabi kuna tsammanin za ta shiga wuta a aka babu amma duk da haka suna tashi sai ta sallah sai ta roƙon Allah Aisha ta ce manzon Allah misali yau idan na dace aka ce daren lailatul qadar ne to me zan faɗa ya manzon Allah wace addu'a zan roƙa a wajen Allah me zan roƙe shi manzon Allah ya ce mace ki dinga addu'a ki ce Allah ka mun bincike bincike mai sauki Allah ka mun hisabi hisabi mai sauki to idan Aisha za ta roƙi wannan ni da kai mu muka fi cancanta mu nemi wannan daren don mu yi muwafaka da shi don mu nemi mai gafarar Allah da yi manzan Allah ya ce duk wanda ya tsayuwar daren lailatul kadar za a gafarta masa abin da ya gabatar na zanubansa kuma za a yanta shi daga wuta zuwa gidan aljanna don me yasa abinda Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr dare ɗaya na lailatul qadri shi yafi alkhairi akan watanni dubu na wani watanni idan kai lissafin idaya watanni dubu kame da shi shekara wajen shekara 80 da yan kai a dare ɗaya za a baka ladan shekara 80 ashe ko kai ya kamata mu yi kokari yan uwa don mu yi muwafaka mu dace mu'amalar mu ta zama mai kyau tsakanin mu da malici a cikin wannan wata ɗin kar mu zama mutane masu lalaci kar mu zama mutane masu zama a daba ana ta surutu a je can ko mu ce bata lokaci a kallace kallace ko a yin game ko a yin waye ka je ka nemi kusanci zuwa ga ubangiji bayan Allah ta suka bata da haka Allah ya ɗaga darajar su Allah ya ta baka labarin iri yadda suka rayu shi alkur'ani Allah ya gaya mana ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi nan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam sai ya ce walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama su bayan Allah na kware su da suke kwana cikin dare suna tsayuwa suna sujjada ga Allah rana kwana suke suna sallah a wata ayan cewa gano qalilan min al-layli ma yahja'un kaɗan ne cikin dare suke gyangyaɗi ba sa bacci da dare ya ce wa bil ashar hum yastakbiruna idan kuma gari ya sha daidai lokacin da alfiji zai fito har daidai lokacin gudowar rana a daidai wannan lokacin zama suke suna ta istighfar suna ta neman gafarar Allah ba za bacci to idan kana so ka samu irin waccan daraja da suka samu kai ma sai ka dage yana daga cikin dagewar da za ka yi a wannan watan ka yi ƙoƙari ka yi muwafaka ka dace da daren lalatar kadar wacce hanya za ka dace ka raya dararen nan gaba ɗayansu musamman goman ƙarshe goman ƙarshe ɗin sun zo kar a ce babu wani dare ba kai tashi ka yi sallah domin a cikin goman ƙarshe ake samun mai daren lalatar kadar to wannan kun ga a takaice mu'amala tsakaninmu da mahalicci kenan to mu'amala tsakaninmu da bayan Allah fa akwai mu'amaloli da idan ka rike su kana yi za ka samu gafarar Allah daga ciki ainihin imamu ɗabarani da bai haƙi sun fi mana da hadisi wadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kaffafa an mamlukihi aw kuddamihi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda Allah ya ce duk wanda ya sauƙaƙawa bawansa wanda ya mallake shi to yanzu akwai bayi babu bayi to su waye kuddam masu maka hidima a gida ka ɗauki yaro yana maka wanki kin ɗauki mata tana miki shara ana miki wanke-wanke ana maka wankin kaya ana zuwa kasuwa a iyo maka hidima idan watan ramadan ya zo idan mai aikin ka yana zuwa ya aikin a sati sau bakwai saboda wannan magana da annabi ya faɗa don samun mu'amala mai kyau sai ka sauƙaƙa wa wannan mutum sai ka ce da kowane sati kake zuwa sau bakwai ko yanzu watan ramadan ya zo kowane sati ka zo sau uku kai ka sauƙaƙa masa manzo Allah ya ce man kaffafa an mamluki fihi Wata ya sauƙaƙawa bawansa ko kuma boyi boyinsa fihi a cikin watan Ramadan gudura lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta masa abin da ya gabatar na kurakuransa so idan akwai mai ka wanki ina zuwa dusa ta yi wanki sai ka ce yanzu ka mai da shi bayan sati biyu ka zo ka wanki me yasa ka ce a shigo watan azumi kuma kanka ta tawaye abin da kake bashi inda dama ma ka ƙara a kai idan tana zuwa shara ta yi muku wanke-wanke kullum zai ka ce ki zo kowane bayan kwana uku yaran gida sai a ce ku kuma ku zo ku cika bayan wani aiki don ka samu waccan falala ɗin sabon manzan Allah haka suke wa mutane da suke hidima a gare su to amma kun ga yanzu wani yanzu ne zai ƙara faɗar ayyuka akan wanda yake su, saboda bai sanya zai mu'amalanci Ba ba a cikin wannan wata da aka yana daga cikin mu'amala tsakaninka da mutane a samu tafif sauƙaƙawa wannan sauƙaƙawa ɗin bai tsaya a iya wadda yake kake maka hidima ba mu dawo kan 'yan kasuwa 'yan kasuwar mu wadda suke hidimar kawo abubuwan da mutane suke buƙata musamman a wannan wata ɗin ku yi ƙoƙarin sauƙaƙa su a mutane Allah sai sauƙaƙa mu ku yi ƙoƙarin futar da al'umma sai Allah ya futar da ku ku yi ƙoƙarin sama wa mutane sauƙi sai kuma Allah ya sama muku sauƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin da mun san shi yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku bayin Allah ku ji tausayin bayan Allah da suke bayan ƙasa bayan Allah da suke jikin wannan duniya manzo Allah ce ku ji tausayin su Allah da ke sama sai ya ji tausayin da ka in kuna so Allah ya ji tausayin mu ya sauƙaƙa mana halin da muke ciki ya fitar da mu a yanayin da muke ciki ku ga da muke ciki na rashin tsaro da rashin tabbas da rashin ainihin abin hannu da in ka samu abin hannu tsada ta sa abin bai da daraja eh me shin ma wanda yake da shi ma tsadar ta sa sai ga kuɗi mai yawa kayan ɗangangani to me zai sa mu samu sauƙi mu zama masu jin ɗan junanmu mu kyautata mu'amala a cikin wannan wata wanda Allah ya ce man ba an mamluki auku dami fihi Wadda ya sabu ƙawa bawansa ko mai masa hidima a gida ko wadda yake ƙarƙashinka ka ko mai kawo kaya a mutane hmm? hadisi ya tabbata daga annabi yana cewa inna Allah yuhibbul abda samham idza ishtara wa samham idza ba'a wa samham idza qabba au kama qala alayhi salatu wassalam manzo Allah yace Allah yana son bawa wanda bawa mai sauki yayin da zai saya ko zai sayar mai sauki yayin da zai biya bashi wani ya ɗauki sa ya baka bashi amma saboda ka tabbatar taimakon ka aka yi to ba sai an zo ana neman ka ba alkawarin da kuka da mutum yana cika sai ka je ka kai ga cewa ne ga wannan abin da aka bani Allah ya albarka to Allah yana son duk bawan yake irin wannan da bawan wanda idan ya siyo kaya ko kuma zai sayar in zai sayar baya so ya tsawala mutane idan zai siyo idan zai siyo baya sha'awar ya siyo mai tsada domin kun ga yanzu kusan abin da zai baka tsoro da mamaki yanzu yan shinkawar ma ta ake cewa telan ina take yanzu an ɓoye ta kuma na ta canja farashi sai da za a siya a ɗan bai wasu kyauta har masu ita sun ɓoye abinci ta koma wajen dubu sha su da ina jin tausiyar mu ɗan uwa ina tausiya wa na ƙasa da mu idan ni ina da kuɗin da zan saya mutane nawa ba su da shi idan ka ɗan kasuwa kana da kuɗin da za ka je ka saro ka zo ka sauƙaƙa wa mutane waɗanda ba su da shifa ya kamata mu zama muna jin tausayin mutane wanda Allah ya ba mu tabbacin cewa lalle in mun ji tausayin mutane musamman a lokacin da mutane suke buƙatar a tausaya musu Allah zai kawo mana ɗauki Allah zai ji tausayin mu Allah zai yaye mana abin da muke ciki wanda Allah na gaya mana cikin wani hadisi yana cewa wallahu fi amnil abd ma kana fi amri ake Allah yana nan cikin taimakon bawa matuƙar bawa din yana taimakawa bawa dan uwansa zaka yan uwa idan muna buƙatar Allah ya kama mana gudunmuwa ya kama mana dauki ya taimaka mana da saukin rayuwa da sauƙi, na tsaro da sauran abubuwa mu dawo mu gyara tsakaninmu da 'yan mu tausaya musu mu ji ɗansu Allah zai kawo mana jin mu sauƙaƙa musu Allah zai kawo mana sauƙi ku duba akwai hanyoyin da yanzu ba a isa abu ba saboda ana jin tsoro akwai hanyoyin da ake bin su amma a a ɗarɗar ake bi don ya zama dole ne sai ka bi tafiyar mu yanzu ta koma sai a sai a jirgin ƙasa ko ai mai kuɗi a jirgin sam? bai ja mana wannan akwai laifin mu ɗan uwa mu kanmu ba mu buƙatar al'umma ta samu sauƙi duba yadda harkar kasuwancin mu yake kasuwanci irin na shari'a na musulunci idan ka siyo kaya yanzu yau ka siyo kaya yana naira goma har satin na wuce a naira goma goma yake sati na biyu mai zuwa sai ka kara masa ya koma naira sha ɗaya to wannan a iya naira goma za ka sai da shi na satin sama ne za ka sai da shi a naira sha ɗaya idan ka ce duk farashin su tsaye ne ka ci zalin mutane allah sai ya tambaye to yanzu waya ake a ciyaya farashin kaya tashi ina ta yi sai ce ai kaya ta yi sai canja farashin kayan shagonsa gaba ɗaya to al'ummar da take wannan kurajin tausayi akwai tausayi a ransu babu to mu yi ƙoƙarin yin mu'amala da bayan allah 'yan omo ta hanyar sauƙaƙawa Taya daga cikin abin da zai taimake mu sannan abu na biyu duk wadda Allah ya dan mallaka masa wani abu karkare na abin da Allah ya ba ko yaya ne kana da makwabci kana da dan uwa kana da aboki a wajen aiki kana da aboki a anguwa kana da aboki a gunda kuke zama kana da aboki a makwabtaka da sauransu kowanne abokin ka san gwargwadon hali ka san wanda yake bukatan ka taimake shi ka san wanda baka bukatan sai ka taimaka masa a cikin abokanka wanda duk yake bukatan agaji ka agaza masa a cikin yan uwanka wanda duk yake bukatan agaji ka agaza masa yanzu na muka faɗa cewa imam malik kamar yadda ahmad tahir ya kawo cikin littafinsa alwasaya annabawiya yake cewa imam malik allah ya ji shi da rahama idan watan ramadan ya zo abin da yake yi kawai karanta alkur'ani yake sai kuma raba abinci a mutane zuwa wani gidansu akwai shinkafa ta kai buhu goma watan nan ba zai ba da ko sanayya ɗaya ba ya kamata mu zama muna jin tausayin yan uwanmu wani yana da masara wani yana da dawa wani yana da gero duk abin da kake da shi ka fitar ka taimaki wanda wanda bai da shi abin da kake ga kare na wani kuma shi ne abincin na fata mun fahimta so da haka mu fitar mu agaza wa mutane Imamu shafi'i aka ce idan watan ramadan ya kama bai da aiki sai raba abinci a mutane sai kuma karatun alkur'ani an ce kowane bayan kwana uku sai sun ɗaya alkur'ani har wata ya fita ku auna wannan rayuwar to kun ga mu yanzu sai dai a ce ka ana wahala amma baka taba tunanin ka dauka ga kai wani dan uwanka baka taba tunanin ka taimaki wani abokin ka ba baka taba tunanin ka taimaki wani makwabcin ka ba gashi kuma muna kan tarihin magabata za ku ga Allah ya saukar da albarka a wurare wani mutum ya fita bayan gari sai ya ji ana cida ta ruwan sama da ana cikin a cikin cidan sai ji ana cewa wannan ruwan a je a yi shi a gonar wani mutumin sahabin sai ya tafi ya je gonar ya ga iya gonar wannan mutumin a iya nan Allah ya ruwa wani sai ba shi mamaki sai dawo ya zo ce masa wane da Allah zan maka wata tambaya amma kai haƙuri ni me kake yi ne sai ce ah, me za ka yi mun wannan tambayar sai ce ina faɗa maka da girman Allah a bayan gari ina waje na ci a sama ana cida ana cewa a je a yi ruwa a gonar kuma na san gonar ka na je daga iya gonar ka aka yi wani sama me kake yi har Allah ya keɓance ka da wannan falala da wannan daraja ya ce masa to ni iya abin da nake shi ne dunoman da na yi a kowace shekara zan raba shi gida uku don na raba roman na gida uku kashi ɗaya zan cini da iyalaina kashi ɗaya zan ajiye idan damuna ta wuri sai in sayar sai in yi kudin sai an yi aiki da shi na noman baɗi kashi ɗaya kuma zan rabar a masu bukata to saboda wannan biyan bukatar da yake wa sauran bayan Allah Allah ya ce a je gonarsa shi kada a yi masa ruwa ce kun ga idan kai kyakkyawar mu'amala tsakaninka da bayan Allah ɗan uwanka Allah kuma sai shigo hikimarka idan muna so ubangiji ta'ala ya shigo hidimar mu mu shiga hidimar ƴan uwanmu idan muna so Allah ta'ala ya kawo mana sauki mu sauƙaƙa wa ƴan uwanmu ibina so Allah ta'ala ya ji kanmu mu ji kan yan uwanmu mutum su samu su duk inda ya ga alheri alheri baya zuwa suka ce mai sai da alheri ba wuce da ya gane mai alheri sai ce alheri mai don kone ba ya faduwa ƙasa a banza in bai same kawo ma zai samu ɗan uwan inda alheri ke daga kar mu zauna a wannan watan ba mu yi ƙoƙarin wajen taimaka mutane ba me dalili manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man abtara sa'iman wadda duwe ya ciyar da mai azumi ya buɗe bakin mai azumi yana da ladansa na azuminsa shi da ya yi shi wadda aka buɗe bakinsa wadda kuma ya shi abu ya ci yana da ladanci da shi da ya yi za a ba shi lada guda biyu ladan ka buɗe masa baki da ladan komai azumi za a baka ko bayan haka manzo Allah ya ce za a gafarta mutum zunubansa to ku shi ya kamata mu yi ƙoƙarin tallafawa 'yan uwanmu wajen samar musu da abin da za su ci da samar musu da abin da za su sha da samar musu da abin da za su dinga yin wannan azumi din har wannan wata din ya fita don mu samu sauƙi mu ma a kanmu domin me domin ita mu'amala tsakaninta da ubangiji to akwai ko mu'amala tsakaninka da bayan Allah shi sa addinin musulunci malamai suka ce gaba uku yake da ita ko hudu yace idan gaba biyu suka samu aka rasa daya biyun ba za su yi amfani a mutum ba akwai mu'amala akwai ibada akwai tauhidi idan kana da tauhidi kana da ibada baka da mu'amala da sauranka idan kana da ibada kana da mu'amala baka da tauhidi da sauranka idan kana da tauhidi kana da ainihin mai mu'amala baka da ibada da sauranka so ake sai ka hada uku ya zama kana da kyakkyawar aƙida sannan kana da ibada mutum ne mai ƙoƙarin yawan bautar Allah sannan kuma mu'amalar ka duk wanda ya gani zai yaba zai ce son barka duk da ka zauna da shi ba zai kushe ka ba duk da ka zauna da shi ba zai faɗi mummunan abu a kanka ba iya abin da zai faɗa zai yaba ka ne zai ainihin ce wane mutumin kirki ne kuma ku sani sai da mutane za su bayar a kanka Allah da mala'iku suna aiki da ita yanzu idaran da ka rasu idan mutane suka faɗa abin alkhairi a kanka manzo Allah ya ce wace ya ce aljanna ta zama wajibi a kan wannan abaci daga mu yi ƙoƙari mu samar wa kanmu mai sai da mai kyau tsakaninmu da bayan Allah kar mutane a ce wani ya mutu a ce alhamdulillah marwacin na ya rasu eh? marwacin na ya rasu kaga aiki mummuna yabo aka ba ko ba aka ba wadda wata bai taimakon mutane na ya rasu wadawata bai damu da al'ummar nan ba ya rasu wadawata bai shiga cikin hidimar mutane ya rasu ta ga mutum ya yi samun mummunan yabo allah ya kare wa za ka wannan watan muna ana so ka yi mu'amala tsakaninka da bayan allah na farko ka zaune sauƙaƙa musu na biyu ka taimaka musu wajen cin abinci musamman a wannan watan wallahi idan kana bincike kana bibiyan wani za ga wani gaba ɗaya wannan watan mankasa da ruwa yake rayuwa bai da abin da zai ci kuma karka lura da rigar cikin mutum wani za a gan shi Allah da ya shiga zami ba ko mun talaucinsa ba kai sai gane cewa shi talaka bane in da rigar da rasu kan so za a gan shi da tsaftarsa ba gaye yake ba amma yana da tsafta na ba ta mun banbanci bambanci tsakanin tsafta da gaye yau ba dan gaye bane amma shi mai mutum ne mai tsafta daga kullum za a gan shi fes sai ka ɗauka yana da wani abu ko bai da shi shi sa Allah ya yi bai? ya ce ya saba humul jahilu agniya jahili zai ɗauke su kuma mawadata ne saboda kame wasu minar afu, saboda kame sun kame ga tsabta ga ainihin tsari abu ba za ka ji sun su ce wane babu ba wane yi mana wane yi mana a sun shiru da baki su in Allah ya sa ka iya tunani ka gano cewa suna halin bukata ka taimake su to sai su karba in ba su gane in ba ka gane ba ba su sun gaya maka halin da suke ciki da za ka yankwa a wannan wata mu yi wa kanmu waiwaye mu yi mu'amala da mutane da kyautatawa ku zama bin yi mai mun sauƙaƙa wa duk wanda yake ƙarƙashin mu sannan mu zama muna taimaka mutane a misali majalisai irin nan irin bamu wani labari a ƙasashen da suka ci gaba ƙasashe na musulmai wadda suke da himma kamar yanzu wannan masallacin da muke da shi abin da ake yi sai a yi iyasun masu shan ruwa a ce a nan masallacin kullum za a samu mutum 150 da za su sha ruwa sai a yi iyasin cewa za a kawo lemo da ayaba da gwanda kawai kwaya uku na batun fahimta sai a ce a kullum za a sai lemo kuma na dubu ɗaya za a sai aibata dubu ɗaya za a sai abarba ko gwanda ta dubu ɗaya misali sannan za a yi take away ko kunu a laida na kwano biyu sannan za a yi kosai sai a sa shi a take away za a biyu mutum ɗari da musu sai a yi lissafin na kwana na kowane rana a ce a kowace rana za a kashe dubu biyar a wannan abu sai a ce dubu biyar sau talatin nawa ne Ah, dubu ɗari da dubu ɗari da sai a a karanta a 'yan masallaci a ce to kowace rana za mu kashe dubu biyar su waye kowace rana kowa ya faɗi ranar da zai za su ɗauka ɗan masallacin gaba ɗaya sai ni da arama mu ce mu za mu ciyar jibi sai mu ka za mu ciyar jibi sai mu ka dubu biyar ɗin wurin 'yan kwamiti su za su yi wannan aiki gata wasu sai su ɗauka citta wasu sai su ɗauka haka har wata ya ƙara za ku ne mai sauƙi amma saboda mu ba mu saba da irin wannan ba sai ga a ce a masallaci an kasa shan ruwa ana jiran wani ya kawo kunu daga wani a zo a yi turawarsa wanda yan masallacin da suke yi a cikin masallacin nan yanzu wanda suke sallah a nan ba wanda suka zo jin karatu ba idan aka tara za a samu masu albashi masu ɗaukar dubu arba'in arba'in sun fi mutum arba'in masu zuwa sallah ai za mu iya tara wannan kuɗin amma mun ga da ba mu saba mu sai muka dauka sai wani ya zo yi maka na batun fahimta wallahi kasashen da suka ba ka suke sai mutum ɗaya zo ya ce zan ciyar yau nawa ne dubu biyar mai an yi lissafi sai zaro dubu biyar ɗin yi ba sai ci kawai su kuma za su yi wannan abu kuma wannan abu ne mai sauƙi da za mu iya yi za ku samu ba zai kai dubu biyar ɗin ba wannan na faɗa da zai kunu kwano kunin gero kwano biyu ne kwanan gero kwano biyu ɗari hudu ne eh misali eh leda da za a tura shi misali kuwa a daure a leda a bashi nawa ne wake kwano uku ya isi a ciyar da mutum 150 kwano uku nawa ne biyu ne na don kwanta zo kuka ba wani abu ne mu din saboda ba saba yin da tsari ba ne shi sa yawon mutum ke tafiya a kantace ya kamata mu gyara wani irin inda musallatiya yadda aka tsara su haka sai dai zuwa samu an jera kayan shan ruwa kowa in yi ruwa zai zauna sauran sallah kawai za a zuwa shi ba yawa ke zuwa ci abinci a cikin musallacin kowa za a ji sau wannan sau mutum nawa ne a ciki mutum sha biyar ne sai a je take awai sha biyar da ba ma sha biyar da ba ma sha biyar shi kenan da tsari ƙasa ne mutane masu ɗa'a masu tarbiyya ba wani zai zo ya kokowa a kan gaba kuma kuka tsara a ku ba da zai zai muku koko ya kamata mu yi kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da bayan Allah a cikin wannan watan ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasiya a sabansa yana ce musu ittaqillaha haythu ma kai bawan Allah na kware ka ji tsoron Allah duk yadda kake sai ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyawawan ɗabi'u da ya ci gaba yana faɗa musu abin da sai ya ce fattakun nara walau bishi itamratin ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dubino ɗaya da za ku tsaga ku baiwa wani ya ci don Allah ku bayar Allah zai nesanta ku da wuta kun ga a wannan lokaci ne bayan Allah suke da bukata ta abinci suke da bukata ta abin sha suke da bukata ta sitira suke da bukata ta abubuwa da dama in Allah ya hore maka ka roƙi Allah ya baka dama ka iya fitarwa ka taimaka mutane ba ƙaramar daraja da falala za ka samu shine aikin da waɗanda suka gabata suka yi Allah ya ɗaga darajar su a duniya kuma ya ɗaga darajar su a lahira wasu su tun kafin su bar duniya aka ba su tabbacin cewa duk abin da suka yi saboda sun ciyar da dukiyarsu Allah ba zai sa su a ba kaman wa kaman sayyidina usman sayyidina usman wata ran akwai rijiya a garin madina wannan rijiya ana kiranta bir roma ta bai hude ne idan musulmai suka zo sai ce su tafi sai kowa ya ɗebi ruwa kafin a ɗan biyan musulmai dama su ɗebi ruwa a rijiyar sai manzan Allah ya zo ya ce wane ne zai sai wacce rijiyar amma da sharaɗi guda ɗaya gogarsa ta zama daidai da gogar kowa sai na usman ya ce shi ne ya mamman allah aka ji aka yi kudi a rijiyar zinari mai yawa sai na usman ya ɗauko zinari ya bayar wanda allah bayan ya ga abin da ya sai ya ce daga yau duk abin da sai na usman ya yi allah ba zai hana shi shiga aljanna duk abin da ya yi wani abun ba zai hana shiga aljanna saboda mai ya taimaka wa al'umma mu ba mu fahimci wannan ba annabi ya ce man farraja an muminin kurabin min kurabin duniya duwa da ya yi wa wani mumini wani bakin ciki daga cikin dangin bakin ciki na duniya Allah zai yi masa bakin cikin duniya da lahira eh? Gwara irin su zai na usman ana baka labarinsu sai kai kuka ka raina kanka sun yi abubuwa da yawa ga abubuwa da suke da shi a mutane ga jin ɗaya da suke da shi a mutane sai na usman yakan sa a dafa abinci ya tarba wa mutane in ya zai zauna ya sa nasu abincin a gaba ya ga irin nau'in abincin da aka tara masa sai fashe da kuka ya ce karfa ko rabansa Allah ya ake bashi kai ka zo ka tara ka ci wancan ka ci wancan har ka ci cikin ka fara ciwo sai asibiti ci ina ne yake ciwo mai ci? ya sha ruwan sanyi ya sha lemu ya sha kunu ya ci kose ya sha fruit salad ya ci waye dushi kadai ga wani bai samu dubina da zai sa a bakin sa kuma ka ce kana jin tausayi ya kamata yan uwa mu kyakkyawar mu'amala tsakaninmu da bayan Allah wannan shine mutashiyar da nake mana mu taimaka wa bayan Allah mu yi aiki a cikin wannan watan mu yi ƙoƙari kar mu zama malalata sannan ko mu yi fitar da gudunmawar wajen taimaka wa al'umma da ba su gudunmawa da ci da su da ɗaukar ɗawainiyar musamman a yanayin da muke ciki muna da marayu masu yawan gaske taimaka musu a ɗinka musu sutura a kai abinci gidajensu ba sai wani ya sani ka ba da abincin kar wani ya sani wannan babu laifi eh zainul abidin ɗaya daga cikin yayan sayyidina aliyu an ce a garin madina ba a san ana shan wahala na abinci ba sai da ya rasu da su ba yake bi gidajen mutane sai je ajiye buhun shinkafa a kofar gida ko buhun alkama ko buhun abinci haka kawai ajiye da kuɗi ya sai ya tafi ake ake a gano waye yake wannan aikin ba iya samun sa ba sai bayan ya rasu da wani lokaci sai aka ga wannan abin ya tsaya bayan rasuwarsu aka gano cewa a ah, ashe zainul abidin yake wannan aiki saboda suna so su samu mu'amala tsakaninsu da ubangiji kuma ku sani idan kai sadaka ta sutura ko ta abinci ko ta mai gobe alkiyama dan ara yana zama a ƙarƙashin inuwar sadakarsa ne saboda ranar alkiyama manzo Allah ya ce za a zo da rana tsakaninta da kan ɗan adam da wuce mil ɗaya ba mil ɗaya ku duba tsakaninmu da rana ce da yau wa yake wa yasa irin zafin da mutane suka ji jiya da yau ko to amma Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah zai sauko da ranar da zo tsakaninta da kanka bai bi bambancin mil ɗaya ba ko da yake mil ɗin ma malamai sun kita ba ba me ake nufi da mil ɗin wasu suka ce wannan ɗan tsinken na cikin na cikin tandu masayin kwalli da mata suke sa kwalli a idanunsu shine mil suka ce to bambancin tsakanin kan ɗan adam da rana ke to ya kwakwalwar mutum za ta yi a wani rana eh shi sa Allah nuna mana yadda ɗan adam zai zama a ranar alkiyama a cikin suratu ainihin ina ce Ibrahim Allah ya ce a ranar za a ga mai mutane idanunsu zai dinga juyawa wa abidatu hawa zuciyarsu za ta ta juyawa idanunsu zai jujjuye za a gane ba haka kwayar idan ɗan adam za ta zama kaga shi ɗan adam ya kamata yau kansa tattali don gobe alkiyama su sa wani malami ya ce ma za ƙaddamta legadi mai gabatar don gobe littafi ne guda je ka karanta ga abubuwan da ba na sani me kai me nai me muka yi dan gobe to yana daga cikin abin da za mu yi dan gobe a cikin wannan wata mu yi kokarin taimakawa al'umma ta fuskoki daban-daban ba su abinci ba su abin sha ba su sutura tallafa musu ɗaukar ɗawainiyarsu shiga hidimominsu da duk abin da ya dace mu yi ƙoƙari mu yi in mun yi wannan Allah ta'ala sai shigo hidima mu mun ga halin da muke ciki a wannan ƙasa muna cikin damuwoyi nau'i daban-daban ga tsadar rayuwa ga talauci ga rashin zaman lafiya ga rashin tsaro ga rashin tabbas a ina kake kana jin tsoro ka fita ka tafi wani gari don ba ka tabbacin baka san me zai same ka eh kuma ya fi same ka baka san wanda hannu za ka fada ba wanda duk yake so ya fita irin wannan yakan koma zuwa ga ubangiji ne baya koma zuwa ga ubangiji kuma ya jibinci lamuran masu bukatu cikin mutanensa cikin yankuwansa da lokacin da muka yi wannan sai Allah ya na mana ya na fatan fahimta wannan a gurguje ne ainihin waiwayin da zan a cikin wannan watan akwai mu'amala guda biyu mu'amala tsakaninka da mahalicci da mu'amala tsakaninka da bayan Allah to kowace yi kokari ka kyautata ta duk wanda yi kana da daraja zai zama dalilin samun gafara a wajen Allah goma zan Allah ya ce duk wanda wannan watan ya shiga har ya fita bai yi dalilin da Allah zai gafarta masa ba Allah wa daransa ga kuwa ba a so wannan addu'a ta annabi ta mutum da ka ƴan uwa mu dage mu yi abubuwa da za mu nemi gafarar Allah a cikin wannan watan ina ga da lokaci ya yi ko za mu dakata a nan mun tsaya akan aya ta talatin da ɗaya ne a wancan shekara cikin suwatul amfani Allah kai mu gobe za mu ɗora akan aya ta talatin da biyu abinda na faɗa mana a wannan matashiya ya zama daidai Allah ya ba mu nada ya ba mu ikon kiyayewa Abin da faɗa zama akwai kuskure ko akwai da ya fahimta ya gyara in babu Allah da ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu zama waɗanda za a ‘yanta su a cikin wannan watan Allah ya sa azumin da za mu ya zama azumi da karɓaɓɓe kuma Allah ya albarkaci mu da lafiya da ƙarfin hari da juriya da za mu iya yi wa Allah bauta a cikin wannan wata Allah ya karfafe mu da lafiya da ƙarfin halin da za mu iya ainihin mu cin moriyar wannan wata da Allah ya ƙarfin rayuwar mu ta shigo cikin sa bai da faɗa ya zama daidai Allah ba mu nada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadina fi man hadai. وآتنا فيمن آخر وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقي أن واصرف أن شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله